abin da aka roƙa da wannan sunan Allah Allah yana karɓa in dai har Allah ya baka dama ka yi addu'a ka ce ya badi as-samawati wal arf, ya zal jalali wal ikram to Allah ya nuface ka da an maka wannan addu'a kai wannan yana daga cikin sunayen Allah mafi girma wanda an roƙe shi da su Allah yana amsawa